Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25, 31 da kuma 49. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin ne tare da Ali Mustapha Sokoto da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a cewa alƙalin alƙalan Najeriya wanda aka dakatar daga aiki a baya ya miƙa fadar gwamnatin Najeriya takardar ajiye aiki. Haka kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta alƙawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya domin dakatar da aikata wasu miyagun ƙwayoyi a cikin al'umma. Daga nan kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar kada a manta a sa alama tarawa da ɗaya sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a muna fata kowane lafiya kamar yadda mu ma muke a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya canza shawara a kan batun rufe kan iyaka Amurka da Mexico kwana guda bayan da nuna kamar ya janye daga barazanar da yi a can baya na cewa zai rufe iyakar muddin Mexico take ta dauki mataki da hana da bakin haure da miyagun kwayoyi zuwa na Amurka. Kafin ya tashi daga fada tashi ta White House zuwa can kan iyaka ta Amurka da Mexico din a yau trump ya faɗa manema labarai cewa ni ban canza tunani ba kwata-kwata ta yiwu ma in rufe iyakar a wani lokaci can gaba bayan ya share kwana da kwanaki yana barazanar rufe wannan iyaka trump dai yanzu ya yanke shahara ba abin da zai yi kenan ba a maimakon haka zai je ya kai ziyara ne a ofishin sintirin kalexico na amurka wanda wani bangaren iyakan ne da ya ratsa tsakanin waɗannan kasashe biyu inda kuma zai halarci wani zaman tattaunawa da za a yi akan batutuwan baki da tsaron kan iyaka din kafin ya je yawa wajen wani bangaren katangar da aka sanya a kwanakin nan abinda kuma ita gwamnatin ta din take ta fankama cewa wai wani bangare ne na katangar da shi tunan din ya daɗe yana cewa zai yi a hali yanzu kuma amurka da ƙasar switzerland sun ci mai jejeniya a yau jumu'an nan cewa daga yanzu ita switzerland din ita ce za ta rinka wakiltar kare muradan amurka a can venezuela a wani yunkuri na sassauta sa'in sa'in din da ke faruwa tsakanin ita amurka da venezuela din to sai dai kafin wannan tsarin ya fara aiki da kyau dole sai ita venezuela ta yarda da shi gashi kuma tuni venezuela ta riga ta tsanke dangantakar ta diplomasiya da amurka tun bayan da amurka ta fito fili tana nuna cewa ita ta amince ta ma rungumi madukun 'yan adawar venezuela din juan wedo a matsayin shugaban rikon kwarya na waccan kasar a baron babban birnin switzerland ne jakadan amurka ed mcmullen da ministan harkokin wajen switzerland ignazio cassis suka rataba hannu akan wannan yarjejeniya to jama'a muna cillo muku inda labaran ne daga washington da sashen hausa na murya amurka kasar saudiya ta kama wasu mutane su takwas ciki da amurkawa 'yan asalin saudiya su biyu kamfanin dalancin labaran ap ya bayyana cewa cikin mutanen da aka kama akwai har da wata mace mai juna biyu da kuma maza guda bakwai dukkan mutanen nan da aka kama dai sun sha nuna goyon bayan na kare hakokin mata a ƙasar ta saudiya alkast wata kungiya ta kare hakokin bil'adama wacce mazauninta yake birnin london ta ingila ta ce daga mutanen nan da aka kama rubuta ne wato wanda suke rubuce-rubuce musamman ma a kafafen yada sada zumunci wanda kuma a can baya suka sha bayyana ra'ayoyinsu a fili kan yin sauye-sauye a saudiya a yau lamis aka kama yawancin waɗannan mutanen batal al ibrahim marubuci ne kuma likita ne kuma yana ɗaya daga cikin su amurka 'yan asalin saudiya biyu da ake magana cewa an kama su shugaban kwamitin sulhun tarayyar turai donald tusk yana so a kara burtaniya dan lokaci kankani har zuwa watan afrilun shekarar nan da muke ciki shekara mai zuwa kai domin ta samu damar fito da kwakwaren shiri na balle wata daga tarayyar turai ta eu dole ne shugabannin tarayyar turai su amince da ƙarin lokacin nan wanda shine zai bai burtaniya damar ta bar kungiyar kafin cikar wa'adin da majalisun ko ita tarayyar turai suka yanka mata amma sai idan majalisar dokokin ita birtaniya din ta amince da yarjejeniyar na ficewar ta daga cikin eu ya juma'a ake sa ran firayim minister birtaniya din theresa may za ta rubuta shi ta wata dogo wasiƙa hukumance domin ta nemi ƙarin wannan lokaci har zuwa ran 30 ga watan yuni dama dai ran 29 ga watan maris din nan aka sa ran cewa birtaniya za ta bar tarayya din amma sai ita firayim minister may din ta samu amincewa da eu akan ƙarin lokaci dogon gwamnatin tata ta samu lokacin fito da shawara wacce 'yan majalisar dokokin birtaniya za su yadda da ita labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Adalla. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi alkawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya domin dakatar da aikata wasu miyagun ayyuka a cikin al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. rundunar 'yan sanda ta najeriya ta yi alkawarin haɗa kai da sarakunan gargajiya don ta da masu aikata laifuffuka a cikin al'umma babban mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta goma sha ɗaya da sun ka haɗa da jihohin oyo osun da ekiti aig adeleye oyebade ya yi wannan alkawarin ne a lokacin da ya kai ziyara a fadar oba obokun na ƙasar ilesha oba gabriel adekunle a romo laran a fadarsa da ke birnin ilesha we want to extend it to accommodate other stakeholders so that we can have community policing brought to the doorstep of everybody. We want to interact with members of the public to know where the shoe pinches, even at the low level a police AIG Adeleye Oyebade ya ce suna son su faɗaɗa haɗin kai wajen yaki da masu aikata laifuffuka a Najeriya tare da masu ruwa da tsaki ta yadda za a sami haɗin kai da al'umma kuma a rage aikata laifuffukan suna son hulɗa ta da jama'a don su gano bakin zaron tsaro tun daga ƙasa har sama. AIG Oyebade ya yaba wa Oba Obokun na Ejesha a game da goyon bayan da yake baiwa jami'an tsaro musamman musamman wajen yaƙi da masu aikata laifuffuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami da dai sauransu da yake mayar da jawabi oba obakunna ilesha oba gabriel adekunle aromolaran wanda ya yi alkawarin baiwa 'yan sanda goyon baya a wajen yaƙi da masu aikata laifuffukan a cikin jama'a ya ce jami'an 'yan sanda na da wurare da yawa da ya kamata su sa ido tare da jibge jami'ansu don kare rayuka da dukiyoyin jama'a jama'a kuma hanya ɗaya tilo ta rage rashin jin daɗin jama'a a game da aikace-aikacen 'yan sanda shine haɗa kai da jama'a don a yi aiki tare. You have a large area to cover lessen the discomfort of the office by uh, allowing other people to join hands with you. Oba Obokun na Elisha ya buƙaci jami'an 'yan sandan da su ƙara haɗa kai da sarakunan gargajiya don su shawo kan laifuffuka iri daban-daban da suke damuwar jama'a irin su fashi da makami da garkuwa da jama'a a sassan Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. a gaida Hassan Umar tambuwal Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin alkalin alkalin Najeriya wanda aka dakatar daga aiki a baya mika wa fadar gwamnatin Najeriya takardar ajiye aiki. Kan haka ne rashin tubo wakilin murya Amurka a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ta wayar tarho don jin abin da ke faruwa. To ba da jima'an ba ne na kammala binciken da na yi dangane da rahotannin da suka fito da ke nuna cewar wato shugaban bangaren shari'a na najeriya wato alkalin alkadinta justice walter onegon wanda aka dakatar daga aiki aka nada wani justice muhammad ya yi riko hmm. ya aji aiki a raɗin kansa wato tun jiya kenan ko da yake ba a samu tabbacin cewa shugaba muhammadu buhari ya ɗauki mataki ko ya yanke shawara akan wannan al'amarin ma domin a lokacin da aka kai takardar shugaba buhari yana hada-hadar tafiya kasar jordan domin halarta wasu taruka da ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa a can dangane da sha'anin tattalin arziki. To Umar wannan yana da alaƙa da binciken da ake masa ne ko kuma haka kawai ya bar aiki? To ya aji aiki ne wato kwana ɗaya bayan da majalisar da ke kula da sha'anin shari'a ta Najeriya wadda ita ta gudanar da cikakken bincike a kansa kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ya tanada ta kammala rahoton ta hmm. wato bayan ta kammala binciken ta miƙawa ofishin shugaban kasa amma shugaban kasa bai ɗauki mataki ba akan rahoton tukuna sai ga shi wato joseph walter onegon ya aji aiki a raɗin kansa shi ma ana gudanar da shari'ar da ake masa a kotun nan ta da'ar ma'aikata hmm. a zarge-zarge na cin hanci da rashawa to duk da yake da ya ajiye aiki za a ci gaba da wannan wato batun na kotu zai ci gaba da tafiya ne ko kuma za a jinginar da shi duk da yake ya ajiye aikin a yanzu haka wato wannan ita ce tambayar da na yi wa ministan shari'a na najeriya abubakar malami wanda ya ce mun mm. bai da hurumi baya da hurumi ya amsa wannan tambayar domin karfi ne da iko na shugaban kasa ko za a karbi aji aikin da ya yi ko za a ci gaba da shari'a ko za a ci gaba da koma menene hakki na shugaban kasa kuma shi a matsayinsa na minista ba zai iya cewa ofan ba sai shugaban kasa ya ya duba ya yanke shawara kafin a bayyana ma kasa halin da ake ciki. To a gaida Umar Faruk Musa in an jima kaɗan zama buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ka kan duk wasu batutuwa da ke damun ku. Kada a manta yau babu wani takamaiman maudu da muke sakawa saboda haka za ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da kuke so kafin nan a shakata da wannan waka. Nigeria. da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa 'yan Najeriya, don uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu jayi, mu bar gamilanci da bambanci, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarra ko a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. Zobar kana fata bukata ka zo na Najeriya ƙasa da da da kana bukata ka zo na ku zauna Najeriya ƙasa da yan uwa da yan uba ku je iko ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ibo a Najeriya, Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Obasanjo ya taimaka Nigeria, Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Buhari ma ya taimaka Nigeria, Nigeria, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. gawar ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Musa ‘yar Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. da hausa da yarda da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla yau kiranmu na farko ya fito daga Sokoto ne wani ne aka layi daga Sokoto? Muhammadu Saminu faɗan kai gurbawa daga Sokoto. To Muhammadu Sani muna sauraron ka menene a ranka a yau? To ni abin da yake raina akan in ku na jiya. Mm. Akan rikicewar Najeriya ta bangaren har-haren ta'addanci. Mm. Saboda gaskiya akwai matsala. Me matsala? wani moti a kai na kan a hidda helikwata da 'yan sanda ko wuce jiha yana da kyau gaskiya gwamnati ta dawo da wannan tsaki domin zai taimaka ma najeriya akan harin ta'addanci duk kowace jiha a da headquarter da 'yan sanda da duk inda aka kawo hari za su iya kawo ceto a kan ƙasa. Wato kana nufin a yi 'yan sandan jihohi kenan? Wani mahukunci. Eh. To Muhammad Sani mun gode da wannan shawara da ka bayar bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Sama'il power kafin ma da ke karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna sauraron ka. To alhamdulillah yau ra'ayi ina magana ne akan siyasar jihar Bauchi da gwamna da ya amsa ya sha kaye wai yanzu kuma yake cewa uwar jam'iyya ta ƙasa ta ce masa zai kai kotu to muna kira ga uwar jam'iyya na kasa shi shugaban jam'iyyar adan ashimali a fagaya masa jihar bauchi ba ba fa jihar benin ba ne jihar edo ba ba kuma jihar katsina ba ne don haka mu addu'a da muka jihar bauchi jihar bauchi ta fi karfinsa don haka ya nutsu to baka ganin eh? wannan baka gani tsari ne na kotu na tsari ne na Najeriya duk wanda bai gamsu da zaɓe bai tafi kotu ya je faɗa matsalarsa su ma sai kotu ta yanke hukunci a kafa wannan daidai ne wallah mun gamsu mu in za in za dan jihar Bauchi kotu za ta ci a sake ma mu ba ma shakku da mun san mun zaɓa abin da mai so a jihar Bauchi to malam Sama'ila mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Kebbi wani ne aka da Kebbi daga jihar kebbi malam ango malam makaranta ya wuri to malam ango dan rage rediyon ko ka matsa da kusa da ita da allah da auto shi ke da zan yawwa to menene ra'ayinka malam ango ka tare kusa da rediyon mutane suna jira kana ji na muna jin ka ji na to da alama dai malam ango wannan sai dai ka ƙara gwada mu domin layin ka ba ma jin gaskiya kwata-kwata to bari mu ji akan wani ne akan layi kuma To kai tsaye kana magana da awal hudu daga cikin garin ukur jihar Plateau, nigeria. To malam awal muna sauraron ka. To ba shakka uh, barkan ku da la'asariya. Uh, da fatan wato mai girma shugaban kasa halin da arewa take ciki wajen yawan hare-hare da garkuwa da mutane hmm. a baya ya sa dokan harbe duk wanda aka samu da satan akwati hmm. to ina ga wannan dokan ya kamata ya canza mata mazauni ta dawo kan masu satan garkuwa da mutane kamar za a samu a samu sauki idan aka yi haka kwarai da gaske saboda kaga lokacin da aka sawa eh, masu satan akwati dokan hmm. ai ta yi tasiri sosai sosai na ga dokan ta fi karfin ma masu satan akwati ya kamata dokar ta koma kan masu garkuwa da mutane to malam awal ah, mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam ya sunan malam Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim me ke tafi da kai a yau yau ni roƙo nake ga ainihin zaɓaɓɓen ɗan majalisar mu wanda ake ce mu abule na karamar hukumar shegu hmm. muna roƙon shi don Allah idan Allah hukunci an ƙaddamar da shi a matsayin ɗan majalisa na jiha hmm. ya taimaka mana da wannan hanya daga iddi zuwa da ja. domin saboda wannan hanyar ina ga karamar hukumar shegu gaba ɗaya zai wahala a samu ta karamar hanya da wadda ake fito da amfanin gona mm. sama da wannan hanyar inda ake samun rabonin sama da wannan hanyar muna neman shi don Allah taimaka ya buɗe ayyukan shi a wannan hanyar. To Malam Ibrahim da fatan wanda ka yi kira domin sa ya ji kuma da fatan za a yi muku wannan aiki bari mu garzaya babban birnin tarayya Abuja wani ne akan layi daga Abuja? Abuja wane ne akan layi daga Abuja? Sani Muhammad daga Sarmu Abuja. To Malam Sani muna sauraron ka. To kasancewa yau ne Juma'a ni gaskiya abin da ke cimin tuwa kwarya mm. bai wuce irin jiha ta ta zamfara ba irin kashe-kashen nan da ake yi to mu muna kiran gwamnati don Allah ta miƙe sai ta magance mana irin sace-sacen nan da ake yi yanzu in ka Malam Sani ta wace hanya kake Malam Sani ta wace hanya kake ga za iya magance wace shawara zaka ba gwamnati ta magance wannan matsala tunda ta kasa har yanzu Wato ni wato ni shawara da zan ba gwamnati gaskiya Allah ya kamata idan za a magance wannan abu a tsaya a hada da irin limammai na ƙauyuka domin gaskiya Allah kaga an hada da limammai na ƙauyuka Allah su duka irin waɗannan abubuwan za a kai ƙarshen su hmm. kuma ka gani a nan ma daga abuja zuwa kaduna hanyar nan gaskiya allah ba ta da kyau mu dai kiran mu gwamnatin tarayya don allah in za a yi aikin nan a tsaya aikin nan da gaske ba da wasa ba domin gaskiya allah irin abubuwan da ke waruwa a ƙasar nan tamu najeriya abun na ya ta'azzara. to ma sali mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kaduna wane ne aka layi da kaduna. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. amin wa alaikum salam. Tarfilu Hashim Gumal barka da yammaci. Yawwa baka ka dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa yau Juma'a me ke a ranka a yau? Eh to alhamdulillah ina da bi a gurguje. Na'am. To idan muka ɗauki wannan abubuwan da ke faruwa a Najeriya baki ɗaya. na farko dai gaskiya al'adari talakawa kan mu ce za mu zira irin mu jira wa gwamnati ko kuma shugaban kasa ko kuma yan sanda ko jami'an tsaro hmm. kan mu sai mun tashi mun dage da addu'a hmm. domin addu'a wa sayyidul mu'minina gaskiya kamata mutane da musulmi da kiristocin mu mu dage da addu'a kuma abin da nake kira na karshe ina yin godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kai mu gobe wanda shugaban karamin hukumar tankuwa sabu abin suleiman sabu hindi ya aure da yaran shi guda biyu to muna taya shi murna allah ya sanya alkhairi kuma allah ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya sharfi an kuma ne baka fatan alkhairi allah ya tsira da mu kuma allah kara mar zaman lafiya a najeriya ba da alhaji musa garo a tashi lafiya na gode to alhaji musa garo mun gode kwarai da gaske to bar mu je taraba wani ne akan layi daga taraba. Eh, eh, Alhaji Dan Maliki ne hukumar lokacin a garin To Alhaji Ruwan Dan Maliki muna sauraron ka me ke tafa da kai a yau? Eh yau wato eh, to ni abin da nake gani gaskiya game da matsalar zamfara din nan yana da kyau gwamnati ta tsaya ta duba domin Allah. Hmm. Dan gaskiya wayannan mutane bayi ne na Allah kuma shi ma shugaban kasa ya san hakki ne a kansa yana da kyau ya tsaya ya duba. in ma ba zai yiwu ba yana da kyau a tsaya idan ma matsala ne na gwamna a tsaya a cire gwamnan mana ba wai wani abu bane ba To Alhaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kabar mu da jiha Oyo wani ne aka layi daga Oyo? Alhaji Rabi Abdullahi Dandume daga jihar Oyo Najeriya. To Alhaji Rabi muna sauraron ka. Wato ni abin da nake ba da shawara a yau a wannan irin fitina da Allah ya kawo mana a mu Najeriya hmm. musamman a yankin mu na Arewa. Hmm. wato ina roƙo ga jama'an najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista a tashi da addu'a da mai jaya ma mutanen nan domin mutanen nan suna da mutane a cikin wanda in an tura jami'an tsaron ma kafin jami'an tsaro su kai wurin to sun ba su labari hmm. to addu'a duka tana maganin munafuci min munafuncin shi idan aka yi alƙalu aka dinga yi aka dinga yi ana sadakoki da su masu yin da masu raɗa masu da masu goyon bayan su duka Allah ya mana maganin su domin wannan abu ya ya ɓaci fiye da yadda duk ake tsammani na gode to mazalla mun gode alhaji rabi da wannan ra'ayi na ka mu je nasarawa wane ne aka layi daga nasarawa to mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari kuma sakatare na kungiyar mai nasara to a gaskiya alhamdulillahi yau ne take muna cikin murna nan cikin garin lafiyan bare bari hmm. sakamakon samun sabon sarki da muka yi wato sidi bage allah ya taya shi riko kuma ja kwana kuma muna fatan allah sa yi abubuwan da shi marigayi isa ya yi a cikin garin lafiya da jihar nasarawa ko kuma ya yi fiye da yadda shi ya yi allah ya taya riko muna taya shi murna mai magana bashir tela ne da ganin lafiya to bashir tela mun gode kwarai gaske kuma mun muna taya shi murna da fatan allah ya bashi riko ya sa ya yi abin da ya kamata to daga nasarawa bari mu je bauchi wani ne aka layi daga bauchi Sarfilu Salisu daga Danne biredi ne daga jama'ar jihar Bauchi. To Malam Salisu bai ke tafa da kai a yau. wato da farko zan yi fata alkhairi da wannan gidan rediyo yadda yake ba da dama hmm. yake ba da namu ra'ayin. Zan yi kira ga hukuma ne abin da ya shafi Najeriya dangane da abubuwan da suke faruwa hmm. a jihar Zamfara. abubuwan ya yi nisan da ya yi nisa sosai muna fatan hukuma ta ɗauki matakin yadda za su magance wannan abubuwa da ake kashe al'umma a cikin jihar nan ta zamfara fatan mu dai duka a zanna lafiya najeriya baki daya daga salisu daga idan mai biredi jama'a ne mana salisu mun gode kwarai da gaske ta bari mu je jihar naija wani ne akan layi daga naija ana so a imma wannan tsaro din tu tsakani da allah sai an sauke wane ne daga naija eh, tukunna ya sunan malamin eh, sani ne sani dan juma daga nara fi local gama sani dan juma yanzu sauraron ka Eh, abin da nake cewa ba akan harkar tsaro saboda duk lokacin mm. da aka tura jami'an tsaro sai a buga musu waya zo su laɗe cikin ma jami'an tsaro to abin da ya kamata a yi duk lokacin da za a turo jami'an tsaro to ya kamata a ɗauke sabis ɗin da ke wurin gaba ɗaya a ɗauke waya babu wanda zai buga waya sai su jami'an tsaro a ba su rediyon da za su rika amfani da shi a tsakanin su a tsawon watannin da ya kamata insha Allah da za a ci nasara amma muddin aka bar waya suna buga mu su a duk inda jami'an tsaro suka bi yan sa irin suna nan suna kallo sai su dingi bugawa. To Malam San dan Juma mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar da fatan za dauka kuma ya amfani da ita mun gode da wanda suka samu damar kira da ɗaga waya kuma ka ƙarshen ɗaga mu a yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu za mu buɗe dama mu ba ku ku kira ku kara bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe hudu saura minti uku. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. kulab ƙasa ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda goma sha takwas ne suke fafatawa a gasar La Liga na Eliwat a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Kulab ɗin Apedes ita ce ta takarwar gani a wannan shekarar an da ta ɗare kan farkon allon da maki goma sha takwas sai kuma kulab ɗin da ta saba zamtowa ta farko a kowace shekara. Cotton Sport ta Birnin Garwa ita ce ta zamto ta biyu da maki goma sha biyar. Ta uku kuma ita ce kulab ɗin Dragon ta Birnin Yawunde da maki goma sha biyar ita ma. a gasar la liga ajin ba kuma kulob din furce ita ce ta zamo ta farko da maki goma sha takwas sai ta biyu ita ce kulob din star renard da maki goma sha bakwai wata zamto ta uku ita ce kulob din ums ta birnin lum da maki goma sha shida sai dai kuma kulob din tips lions ta kasar jamhuriyar kamaru bayan ta lallasa kasar komoriya da ci uku da nema a yayin da suke neman halartar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar afirka Amurka a kasar Masar. A wannan shekarar dai Indomitable Lions ta samu gurbi na hamsin da hudu ne a duniya bayan rahoton da kungiyar kwallon kafa ta duniya ta fitar FIFA da kuma ta zamto a nahiyar Afirka ta bakwai sai kuma kasar Senegal ita ce wanda ta samu zamtowa ta 23 a jerin gwanon kasashen da suke fice wajen taka leda a duniya baki daya Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba to sai a mana ba za mu samu damar kawo muku takaitaccen labaran duniya ba. To da wannan kuma za mu yi sallama da ku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin kada manta za a iya sake ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Julie Lazar wanda wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau dama Amina Bahara Auna da Ali Mustapha Sokoto da suka taimaka a kamu kwanan labaran gare ku. Ni sarfi Hashin Gumen da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.